Assalamu alaikum warahmatullah barkamu da yau barkamu da sake kasance da ku a daidai wannan lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon namu ne insha Allah zan yi muku bayani akan hanyar da za ku bi ku yi kasuwancin data ba tare da ba tare da kuna da jarin kasuwancin ba. Kasancewar ko waɗanda suke da sha'awar yin wannan kasuwancin data sannan kuma suna tunanin ba su da jarin da za su yi wannan kasuwancin to akwai hanyar da za ka bi yi kasuwancin data ba tare da kana da wannan jarin ba dalilin da yasa an faɗi haka shine mafi yawanci yanzu kasuwancin data da ake ana yin sa ne ta online da ga mutum zai kira kai ce yana bukatar data so ah, zai tura ma kuɗi ta account kai kuma sai ka tura mar da data so abin da za ku shine yanzu akwai wannan application din yanzu da na sauke shi kamar da kuke gani haka zan aje muku link na shi a description na wannan bidiyon kai tsaye kuna danna kan sunan bidiyon da kuke kallo to za ku ga na aje link na application din sai ku danna akai to da zarar kun danna akan wannan application din sai ku je ku sauke wannan application din sannan ku yi register da wannan application din register na sa ba shi da wahala zaka sa number waya ka ne da sauran details naka to za su turo ma da OTP sai ka saka sannan ka ta pin guda hudu wanda ka yi transaction da yi so ne da kasancewar already na riga da na register a cikin wannan application din kamar da kuke gani haka so yanzu idan mutum ya idan mutum yana buƙatar data idan zai tura ma kuɗi ta account ne idan ba kashi zai baka ba to kai tsaye ka bashi account number na wannan application din na wallet naka kenan so kai tsaye idan ka bashi za su tura idan ya tura kai tsaye da shi cikin nan kamar da kuke gini haka so abin da zaka yi wajen nemo account number shine zaka zo gunan da aka sa add funds sai ka danna akai so bayan ka danna akai zaka ga yana nemo sauran account number din su idan kuma kana da buƙatar ka tura a wai masu kai tsaye ka da ba za ga akwai account number a nan wajen wanda suka baka kenan na account naka domin kowa na shi daban ne idan kai register za ka ga sun baka account number to duk account da suka baka in ka tura kuɗi so za ka gan a nan wajen kuɗin ya zo kan wallet na so idan kuɗin ya zo shi kan wallet din kai tsaye abin da za ka yi shine za ka zo gunda aka saka a za ka ja ƙasa ga akwai gunda aka sa byte data so kai tsaye sai ku na kai kamar da kuke yi haka so bayan kun danna kai za ku ga ya nuna muku waɗannan so sai ku zaɓi network da za ku tura data to misali a MTN ne sai ka danna akai so da zarar ka danna kai za ga yanayin data da suke siyarwa kamar da kuke gani haka so misali bari mu dauki 1 gigabyte kamar da kuke gani wannan 1 gigabyte za ku ga suna ba da ita kan naira 237 ne so kai tsaye kai kuma zaka iya sayar da ita naira 300 ko kuma da yadda kake ganin zaka iya siyarwa? so kai tsaye sai ka danna akai da zarar ka danna kai sai ka sa number wayar mutum a nan wajen wanda kake so ka tura datan so kai tsaye kana sa wannan number wayar nashi sai ka danna vi da yake a ƙasa so za su buƙaci ka sa fin ɗinka guda hudu da ka seta wajen yin registration so kai tsaye bayan ka sa wannan fin ɗin data za ta tafi masa so misali idan naira ɗari uku a ka siyar masa so idan ya turo ma naira ɗari uku a naka so kai tsaye idan ka je ka tura ma data su wannan application ɗin za su caje ka naira ɗari biyu da talatin da bakwai so kaga ka samu kusan riban naira hamsin da wani abu ma akai kenan akan wannan datan da ka siyar masa so misali idan ka siyar da kamar mutum goma ko ashirin haka so ga za ka samu ragowar kuɗi a cikin wannan wallet naka kenan to idan wani ya zo shi da cash zai baka so kai tsaye ka tura mar ba tare da an turo ma kuɗi ba kasancewar already daman akwai ribar da ka samu na mutane da ka siyarwa a baya so idan ka karbi cash ka tura mutum so gaba za ka iya zuwa ka tura kuɗin a cikin wannan wallet din da kanka ba tare da an ce wani ko wani ya kira ka ya ce yana bukatar data ya turo maka ba so kai tsaye kai da kanka ma za ka iya zuwa ka tura wannan a ribar da ka samu a cikin wallet ɗin ka ajiye saboda idan mai buƙata magana kai tsaye za ka iya tura mar zai iya za ka iya karɓa cash ko kuma a yi maka transfer a account naka daidai da kake so so ga idan ka bi ta wannan hanyar ka samu kuɗi sosai ko da a ce baka da jarin da za ka yi wannan kasuwancin datar domin ana samun kuɗi sosai a kasuwancin data kamar da kuka sani wasu kuma za ku ga akwai yanayin kasuwanci nasu suna yin shi ne kamar suna buɗe a website so a wannan app samun kuɗi sosai wanda insha Allah kuma zan zo yi bidiyo a sa a nan gaba so wannan ita ce hanyar da ku bi ku yi kasuwancin data idan da mai tambaya da yi mana a ƙarƙashin comment na gode mu haɗa bidiyo na gaba